za mu tafi a hidaya a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir la'in ar-rajim bismillahir rahmanir rahim salamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa la'natullahi ad-da'ima ala a min al-awwalina wal akhirin insha Allah za mu tafi abinda ya shafi hidayatul mustafida hukuncin abin da ya shafi tajawidi na alkur'ani sati da ya wuce mun yi abin da ya shafi hukuncin mimi da nuni mushaddada taini ko mushaddada tani inda aka masa shadda su su biyu yau za mu shiga fasali fi ahkami abin nan al al-ma'rifa al alif lam dauraran lam al din nan ko akwai allah akwai alkitabu akwai annabiyu akwai alwaliyu allura to saboda haka duk ga nan lamu al ana ce masa lamu al ko to saboda haka ya ce bana za mu shiga wannan hukunci nasu su tambaya al kun ganta ya ware da gefe ko ya ce mana al al ma'rifatu al na al ma'rifa lamun ma'rifa ya ce mana idza waqa'at qabala al hurufi al hijaiya in tazo bayan huruful hija'iyya ko kafin huruful hija'iyya kama laha menene hukuncinta adadin hukunci nawa take da ita ita wannan al din zana mace alkitabu addaru alma'u annaru allura me hukuncinta wannan na alma'arifa din ka gani ko to sai ce mana ja jawabi la halatani yana da hukunci kala biyu qamariyatun akwai wanda daga ciki ake kiransa kamariya wa shamsiyatun akwai wanda ake kiransa kuma da shamsiya akwai lamun kamariya akwai lamun shamsiya su tambaya yanzu kaga da shamsu da rana da wata sun raba hurufin hijaiya gaba daya wannan ta ja nata wannan shi ya ja nata to lil zakari mithl hadhul unsayin aka yi eh أي الشمس ليست بمؤنسة حقيقية القمر ليس بمذكر حقيقي لذلك <laughs> يوم يوم يوم ما أبن لذا لا نسبة من الكسم بينهما بل آآ آه، آآ آه، بين آه، للذكر مثل هذا الأنثيني آآ آآ بدك جين أكي ربان أنا سوى الحقا ربو أنا ربا جدا بيو أكوي كمانية أكوي شمسية سو تنبا ما هي اللام الكمانية تومنين اللام الكمانية جا جوابي هي الواقعي بعد الحرف min hadhihi huruf ita ce dilla al din da ta auku a bayan harafi daga cikin wannan harfa. wa ne wahiya gashi nan zamu kawo abigi hajjaka wa khaf aqima allura ibigi hajjaka wa khaf aqima wannan harufan alifun ba'un sai abin da ya shafi ghainun ha'un jimin kafin wawun kha'un fa'un ainun qafun ya'un mimun ra'un na habubba kaga wa'annan harban da aka hada wannan dangon da shi gaba ɗaya su ne huruful kamariya abiga hajjaka wa kaba aqima abiga hajjaka wa kaba ka biya bukatar ka ka zama tsayaye. an gani ko ko ka biya bukatar ka wa kaba aqima ka kiyaye matar da ba ta haihuwa shi ma ana basara da haka wa a khab'adi ma yahabu liman sha'u. wa ya yahabu liman yasha'u aw yadawjuhum dhukrana wa ya yaj'alu man yasha'u aqim <laughs> nan sai ce ka biya bukatar ka amma ka ji tsoron matar da ba ta haihuwa a gani a bige hajjaka wa a aqima yawwa to kaga <laughs> ne to saboda haka sai ka mana wannan batu to waɗannan ne hurufin a kamariya misalu zalika misalin haka al menene in'amu ko yace mana al'in'amu ko al'an'am al'in'amu ni'imomi albarru alghamamu alhamimu aljannatu alkautharu alwalidanu alkhairu alfitnatu almenene eh eh ne ko gabina abina na mace wannan digon nan afi na zamu ce alkamaru alyawmu almalu alhuda allura to wa'annan su ne tunda mun yi algama mu ai ka gainin ta zo saboda ka al'afi ne nan zai zamu wa'annan su ne istimalat na harful hija'i wanda ya zo bayan ɗaya daga wannan harfa sai ya ɗaukar mana ibn ibgi hajjaka ɗin ce al'in'am albarru algamamu alhamimu ka gaba mace a yawa ba mu ce aggabur ba ahamimu a duk da muna yin izaharin lamun al al muke ce al al to shikenan mun yi gaba za mu gane sai yake ce mana wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan kuma daga sauran harufa wato samma laman kamariyatan ana kiranta da lamun kamariya bi ma'ana da eh, a ma'anarta annaha ita tuzharu ko tazharu ana bayyana ta ko tana bayyana misali lamin alkamaru kamar yadda zaka ce alkamaru ashamsu wal kamaru bi husban ba ka ce ba ashamsu ba ce alshamsu ba wal kamar ita kuma ce alkamar ga tana ta fito to saboda haka yanda lamun kamar yake bayyana haka sauran zasu yasa aka ce masa kamariya an lura yanda dan gowar mai ana ce masa zagzakiya ko hmm. alzagzaki me yasa dan bara'a ne yawwa a gani gi ashi'i mabiyin imamu na ali yawwa gashi nan gashi nan aljabari dan mazhabar imamu ja'far sadiq to saboda ga dan maza duk arabin da ya zama dan mazhabar kamaru to zai zama al din bayan sa ya bayyana su tambaya ma hiya lamu shamsiya to wanne ne ita shamsiya nawa ta dadi ba ja jawabi yanzu an can an ga mana adadi sai dai a lissafa to nan zai gaya mana adadi ta yadda sai ka gane a cikin harafi 28 ko da tara ko da 30 sai ka gane nawa kamar ya dauka nawa shamsu ta dauka ji a jawabi hiya da ha arba'atu ashara harfan ya yi ce wadda bayan ta harafi goma sha hudu suka zo kaga a cikin ashirin da takwas bari mu ce da 8 mu tsaya an ɗaya bi sha hudu saura nawa alhamdulillah ta gaba misal <laughs> a shamsu le sarfi eh, abin nan eh, abin nan menene ma unsa laysa bi a duk mujaziya ne saboda haka haka to saboda yake ce mana abin nan ashara arba'ata ashara harfan al majmu'atu fi awaili kalimati hadha al baiti ita kuma ga nan an haɗa ta a farko farkon kalmomin wannan baiti dip sun masil rahiman tafus dip zani am an lura ko sif zani am ko dip zani am da yayi da dago da a so a zannin zur sharifan lilkaram an lura ya ce tsif sun masil ka zama mai tsarkakakken ɗabi'a ita ce sun masil rahima, sannan ka sada zumunci tafus za ka rabota duk zani'am ko sif zani'am ka yi abin nan ka siffanta a ma'abocin ni'ima ko kuma ka shirya wa ma'abocin ni'ima diyafa ma'ana an kai bako ba mazala ya ce mu gina bako ba to kai ma ka tattali bakonka da abubuwan diyafa ko ka zama ma'abocin ni'am ni'imomi da yayi da zub da sif da a so azannin ka kiyaye mummunan zato zur sharifan ka ziyarci sharifi lil karam saboda girmamawa sharifi ba a basi ana bin nan abin dogar ta kawo ba ka ziyarci mutum mai daraja dan ka girmama shi ma'abocin daraja ziyararsa in kana da abin sayarwa in yana da mabiya to za su sha'awar abin da kake sayarwa an lura idan mutum Allah ya taimaki ka ɗauko talla ta gidan manzon Allah ko da aka ce mana udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana to wasu bayan Allah kyakkyawan wa'azi a gare su ka girmama babban su shi yasa aka mamu labarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama duk gungun kafiran da sai kawo masa ziyara yana miƙewa ya girmama jagoransu shugabansu ya tarbe shi ya bashi masauki mai kyau da sun koma gida ce kai shi ma akwai girman manya kaga sai wani da ya zo da girmama shi haka nan idan mutum ya zo yana gaba da kai yau kana duka haka ƙasa kana gaida ubansa yaya in dai ubansa ne da gajiya gaba yake da kai amma kullum sai ga ba haka ka duka ka ga bari mu sassauta ka da babansa ko ka ce masa baban ina kwana lafiya lau ya yanayin rayuwa ya gari alhamdulillah za mu tafi kasuwa ai mana addu'a sai Allah ya muku albarka sai ka tafi To kuma ɗansa ya gano ɗan shi'a banza duk an buru to alhaji dai ba zai zama ɗan shi'a ba tun yana wannan gabar wata nan har za ka ji ya zo ya <laughs> canza ko to haka yake to irin waɗannan abubuwan girmama jagoran ma'abuda jagora to ba ƙaramin hikima ba ce kuma hikima sunna ce mata annabawa ala aƙalla tunda an gaya mana manzo Allah yana girmama jagoran duk wasu al'umma da suka zo in musulunta suka kuma ba a canza shi shine dai jagoransu an lura in wani gungu suka zo suka karbi kiran manzo Allah babban su a garin sarkin su lokacin da suna can a wancan tsarin to yanzu ma dai shine sarkin naku ka gani ko to kaga irin wannan ba karamin karamci bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ismu eh, jahiliyyar Najeriya take ganin wani abu yanzu kama a Iran din nan ba ai akwai sojoji har yanzu wanda asalin daula ta samu asalin sojojin kasa kamar yanzu Najeriya ba akwai sojoji ba to har yanzu ai akwai su amma da da wannan kwamin da ake kaga ba su bane har sawa ne asalin sojojin gwagwarmaya yanzu ne suke wannan yaƙin dama su ne asalin sojojin yanzu su kuma suna nan bisa dutsen da aka ajiye su to haka su ma sojojin ina su manjaro da laftanan waye duk wanda ka talalabta matsayin gaba abin da za a yi maka me kuka talabta ka zunubi kana faɗa da addinin Allah in ƙasar nan ma aka juya ta dawo harkar addinin Allah maɗaukai sarki abin da ka iya shi ne in ka gana dama za ka zo ka yi shi ka taimaka yi addinin Allah da shi abin da ka iya da shi din da za ka zo a gudanar da ƙasar ba wai wani abu ne wani kayan gabar mani na daban ko da sarauta ce je a ɗan gyara mana wani in ya yi yawa da yawa ko saboda mutane sun ɗan gane ka ka san ba a san yau yanzu muna yin arabul abin nan ba ma san na kira abin boyayyen abu kai ka ɗan bude fuskar ka haka jama'a sanan ka gani a ce to haka za a rinka ɗan rawanin duna wajen na lokacin shi waɗan bodo Allah da Allah ƙara masa yadda alami ne in ka ga kowane yanayi na wani akwai abin da yake fassarawa an ce in ka ga mai kunne biyu to abin nan ilimin muka ne kala kala an ga mai kunne ɗaya shi ma nau'in wani ilimin muka ne in ka kuma mai iya ramin ko wanda za a sako shi ɗin nan a jawo shi ta nan shi ma wani nau'in ilimi ne misali Labin ne na karatu kamar yanzu ba muna da ustazu ba kuma kan zaman shak ana da hujjatul islami ana zaman ayatul lahi a zo kan abin da ya shafi ayatul lahi uduma marja'i to duk ire-ire wa'annan a rawanin nuka yanzu kamar su a iran din in mutum ya kalle in aka nada ma rawani malamai da suka san rawani kaga dai kusan iri ɗaya ne amma suna gane na wannan nawaye wannan na ɗan ƙolo ne wannan kuma na gardi ne wancan titibiri ne mahomin gardi bai zama <laughs> lura. amma wanda bai sani ba hu ya ce ai shi ma rawani garas hmm. irin na zai ce irin na malam zazzaki kuma dai an daina nuna mana rawanin nan mun je taro ni da rawani malam zazzaki da rawani to daga iraki aka yi mu alhalin na titi biri ne maso mun gardi ko kuma na kolo ma aka yi masa <laughs> wani kuma na gardi ne aka yi masa an lura la ne wani akwai la akwai kuma alamatin husuli shay'i an lura akwai kuma gashi ga amma ya ga mutum ma wani lashe ne sai zai ce ya kira kansa <laughs> da wani suna na daban an lura to daɗa dai wannan ne. to saboda haka muna magana akan abin da ya shafi eh, zur sharifan ne ko yawa ga zarji mutum mai daraja lilkaram karam don girmamawa kaga isar da sako ne shi ma misalu zalika misalin haka shine ce mana afammatu al-qammatu ba mu ce al-damatu ba ko ai mun ce al-qamaru muka ce al-ma'u muka ce al-gamamu nan kuma muka ce al-qammatu ba mu ce al-damatu ba ko lura da wannan to shi sai muka ce wasakha asakha ka ni wa idza ta qamatul kubra wa idza ta sakha alura to wasa wasaka ba mu ce al-sakha ba asaka alamun idgamin harafi cikin harafi ma shine na gaban za ka shi da shadda kawai shi gina. wannan ma wata alama ce ka gani ko wa qis ala zalika yace saboda akwai yawa ka je ka kiyasta a ga sauran yanzu ya ma misali da guda da guda biyu ko su tambaya ma alamatul lamul qamariyatu wa shamsiyya menene babbar alamar da zamu gane lamul qamariyya da shamsiyya kawai a dunkule ja jawabi alamatul qamariyya al alamar kamariya shine dauri a fili wa alamatu shamsiya ashiddatu alamar shamsiya ita kuma shadda a harafin gaba jazama akan al shamsiya shadda akan harafin gaban al allura kaga al kamaru ai ba shadda akan kafin ko amma famatu ba a akan lamun ga shadda jan akan at to shine alamar da za ka gane za a ga ɗauri a fili akan lami za in kuma shamsiya ce za a ga ba ɗauri akan lami to yadda za ka ce a shamsu baka ce alshamsu ba haka za ka faɗi duk sauran yadda za ka ce alƙamaru baka ce a akamaru ba haka za ka faɗi duk sauran to wannan <laughs> gani to wannan shine alal akalla shi ma ina ganin lami zamu yada komai gaba to shi kenan insha Allah to yanzu mun yi kamariya da shamsiya kenan to kun ji yanda aka raba harba fa zan fi akamal al al ma'rifa fasali akan hukunce hukuncen lami na ma'arifa menene ma'arifa take nufi me ma'arifa take nufi to shi ma ina jin bari mu bashi a gaba kada a yi ma'arifa kuma a yi wata rufa rufa a riyo ne ko <laughs> a kwashe ya ma'arifar tasa ya ce mana al ma'arifatu ya ce idza waqa'at qabalu a qabala hurufil hijaiya in ta auku bayan harfan abin da ya shafi hijaiya shine alifin ba'un ta'un ta'un jimin ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayyun sinin shinin sadun zalun za'un za'un duk da zuwa ƙarshe din nan to su ne hurubul hijaiya akwai kuma na abajadiya abajada ɗin nan da ake allura to na hijaiya su ne mai farwa da alifin ba'un ta'un abajada shine mai alifin mai abajada kamar da ake cewa abajada e faga haja ija kala mana ora sata owa ya jago haka suke cewa to shine yake ce mana hijaiya ita ce kam alan laha halatun laha nawa ne hukuncin ta ja jawabi laha halatan tana da hukunci kala biyu ne kadai kamariyatun a ciki akwai kamariya wa shamsiyatin daga ciki akwai shamsiya su tambaya ma hiyar lamul kamariya wayanne ne lamun kamariya ja jawabi hiyar waqi'u ba'da harfun min hadhihi al ahrubi ita ce wadda ta auku bayan harafi daga cikin wannan harfa wa hiya wa ibigi hajjaka wa kaba qima ka biya bukatarka ka kiyayi matar bakarara misali zalika misalin haka al'in'amu kamar ka ce al'in'amu ni'imomi albarru alheri algamamu giragizai alhamimu abin da ya shafi ruwan dumi aljannatu aljanna alkawfaru alkawfara alwaladani yada alkhairu alhairi alfitinatu fitina abin nan afina lafiyayyu ko masu afuwa alkamaru wata alyawmu wuni almalu dukiya alhuda shirya. wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan wato samma laman ta. ana kiran kiranta lami kamariya bi ma'ana annaha da ma'ana cewa ita ta zaharu, tana bayyana ko zaharu ana bayyana ta mithl lamul qamar kamar yadda ake bayyana lamun alqamar su tambaya ma hiya lamul shamsiya to ai ne su kuma lamun shamsiya ja jawabi hiya alwaqi'u ba'da arba'a ashara harfan ita ce da ta auku bayan harafi goma sha hudu almajmu'a wanda muka dunkule su fi awaili kalimi kalimi a farkon kalimi jam'i ne na kalima ka gani kalimu jam'i ne na kalma ka gani kalimatun kwaya kalimi kuma jam'i barkon kalmomi na hazar baiti, wannan baiti yace dib thumma zil rahiman tafus yace mana dib da ni'am da a zannin zur sharifan lil karam yace misalu zalika shine ce mana at-tammatu wa qis ala zalika sai ka je ka kiyasa a bizaga su tambaya ma alamatul lamul qamariyya to shamsiya menene babbar alama mafi sauki alamul qamariyya da shamsiya ja jawabi yace alamatul qamariyya al jazmu alamar qamariyya shine dauri a fili akan al allura za ga lami da dauri a fili wa alamatu shamsiya alamar shamsiya shi kuma shine babu daurin ce da shidda akan harafin gaban al din ashamsu al qamaru to nan ne inda muka zo ƙarshen wannan dirasa ta mata ta koyan yanda ya kamata a rika karantar a abin harafi haƙin su to Allah ya ƙara mana ganewa alfarma annabi da iyalansa yau juma'a Allah ta'ala ya ƙara sosai lafiya ya ƙara nasarori ga abin da ya shafi Iran Allah ta'ala ya gwada mana ranar da za wannan biki da sai da muna iya faɗa na walimar murnar rushewar Isra'ila yanzu ma dai ta rushe ne ita ma dai ta yadda to amma dai ya da akwai rana ta musamman da za a yi biki insha Allah to Allah ya gwada mana ita masu masu kukan munna a yi masu dariya masu yaga riga masu kyauta masu liƙi masu wane ne an lura to shi da masu zuwa ruwa a ƙasa su sha da menene da mai ƙasa a sha na ya jefa a baki da masu yanka wuƙa. <clears throat> da masu shan maganin kwari da wane duk kai shan maganin kwari ba sai kwari yawa ba kowa ne ka gaje ka sha kuma ka zo ka kwaru yawa gasan akwai masu shan irin irin su mai gore amma sunan sa sai da kansa yace yayi kukan daɗi da mamaki yake aka je ana kukan daɗi amma sai gashi ya ce ina kuka na jin daɗi daɗi ne yana nake yin kuka saboda me an ci uban isra'ila shi ya isga haka ni ko to da daga wannan mu ma eh, abin nan eh, zai zama ala sunnati maulana zaka zaki hafizahullah ko to insha Allah ma salatu ala muhammadin wa ala muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى